فاصبح في المدينه خائفا يترقب فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه قال له موسى انك لغوي مبين yayin da abin da ya faru da shi na kisan bakib ya faru sai ya waye gari a cikin garin yana cike da tsoro da jiran mai zai faru sai ga wanda ya nemi taimakonsa da agajinsa akan abokin gabarsa bakibde a jiya yana sake neman taimakonsa akan wani bakibdan kuma sai annabi Musa ya ce masa lalle kai batacce ne bayyananne